Breaking news from HDTV. Yanzu a halin da ake ciki gidan da ya rushe garin a sama ga 400. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a nan gari ne na gungun sakaci da ke jihar Kebbi a Yawuri Local Government inda za ku ga ɗimbin gidan al'umma ruwa ya mamaye da gonaki inda aka yi hasaran ɗimbin dukiya da ba a iya ƙididdigewa kamar yadda mazauna wannan gari ke faɗi kusan garin dai a takaice yanzu na buƙatan samun wani sabon matsugunni ne kamin a ga halin da ake ciki da hashimu daga gungun sakaci ɗan ruwan shigon shi yau mun kai kwana takwas ban iya ƙesa abin da muka yi hasara don mun yi hasaran abinci mun yi hasaran kuma dabbobi haka da gidaje mun yi hasaran su kira na daga gwamnati muna neman don Allah tallafi ta taimaka mana ta sama mana matsuguni kuma da abinci yanzu gaskiya ba mu da wadataccen ruwan sha to wani irin mataki kuka ɗauka na wurin tsaftace ruwan da za ku sha domin kauce ma curuta muna unhwani da ruwan sama Allah ya basuwa muna tara an suka samu su ne muke yin abinci da su kaman kimanin gidaje nawa suka rushe a halin yanzu yanzu a halin da ake ciki gidan da ya rushe garin sama ga 400 a yau ciyaman na wuri honorable bala muhammad gagga da kansa ya zagaya domin ganin halin da al'umman wannan yanki ke ciki kana kuma yana duba yiwuwan sama musu sabon matsuguni domin kauce ma wannan ibtila'i ganin gaskiya irin haka ya kasance dole ne a jajanta sannan kuma a tausaya duk wani wanda bai tausaya ba to gaskiya bai cika musulmi na kwaya domin abu ne wanda yake zuwa auku babu zato babu tsammanin shi wanda yake shekara da shekaru ruwa bai taɓa zuwa wannan wurin ba sai dai zai zagaya wurin shi sannan ga yaron ga ya zo irin wannan irin haka da farko dai eh, wannan ruwa hakikanin gaskiya so mataɓi ne ruwa na nan ta yi gaskiya domin a ko'ina ko shekarun jan can last week ran monday mai a kan irin waɗannan matsaloli muka tattauna da mai girma gwamnan jihar kebbi sanata atiku ba gudu kan cewa mu gaya mu talakawa mu waɗanda muke zanne da su waɗanda suke bakin ruwa wallahi ruwa na nan tafi saboda haka a samu wuri su tashi daga bakin ruwa nan kada ba su tuwa tsammanin ruwa ya zuwa wuce da mutane a hakikanin gaskiya mun shigo wanga garin mun ji wasu maganganu nan nan nan gaskiya ni da jiya da dare muka ji labarin ruwa ya ci wannan wurin an ce an je ketare a samu wurin da za a fake amma waɗanda ko hakimi ne ko uban ƙasa ne ban da tabbaci da aka je aka yi maganar da cewa ya ce ba za a zanna ba wuri dole a zanna kuma dole a bada wuri kusan duk daukacin gidaje makabarta da makewayi da mai babu abin da ruwa bai halaka ba sai dai a cewar mutanen wannan gari sun tsira da rayukansu illa kawai sun yi hasaran ɗimbin dukiya ne muna addu'an Allah ya mayar musu da sabon rabo kuna sauraron wannan rahoto ne daga Ahmad Sarkin Yaƙi a wuri HD Press Hausa daga jihar Kano Breaking news from HDTV.